يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wannan ɗaukar fansar akan kafirai zai faru ne a ranar da alkiyama za ta tsaya ranar da za a canza wannan ƙasar da wata ƙasa mai kyau a canza sammai da wasu sammai mutane su fito daga kaburburansu da jikinsu da ayyukansu domin tsayuwa a gaban Allah wanda ya kaɗaita a mulkinsa da girmansa wanda yake rinjayar kowa babu wanda yake rinjayarsa yake yin galaba babu mai galaba a kansa.